ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور sannan ya saukar muku da natsuwa da aminci bayan damuwa da kunci har wasu jama'a daga cikinku saboda aminta da alkawarin Allah gingidi yana ɗaukar su cikin natsuwa da aminci. Ɗaya ƙungiyar kuwa ba su samu aminci da natsuwa ba, su ne munafukai waɗanda babu abin da ya dame su sai yadda za su tseratar da kawunansu suna cikin tashin hankali da tsoro, suna yi wa Allah mummunan zato cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba. ba zai ƙarfafa bayinsa ba kamar dai irin zaton mutanen jahiliya waɗanda ba sa girmama Allah yadda ya dace waɗannan munafukai saboda sun jahilci Allah suna cewa ba mu da wani ra'ayi wajen fita yaƙi, da muna da shi, da ba mu fito ba, ka ce da su, ya kai wannan annabi, kana mai ba su amsa. Dukkan al'amari na Allah ne, shi ne wanda yake ƙaddar abin da ya ga dama, yake hukunta abin da ya ga dama, shi ne ya ƙaddara fitowarku, waɗannan munafukai suna ɓoye abin da yake zuciyarsu na shakka da mummunan zato, abin da ba sa bayyana shi suna cewa, da muna da ra'ayin fitowa da ba a kashe mu a wannan wuri ba, to ka faɗa masu ya kai wannan annabi, kana mai masu raddi, ko kun kasance a gidajenku, nesa da wuraren yaƙi da mutuwa, da duk waɗanda Allah ya ƙaddara wa kisa daga cikinku sai sun fito zuwa inda za a kashe su. Allah bai kaddara haka ba sai don ya gwada abin da yake cikin zukatanku na niyoyinku da manufofinku, ya bambance abin da yake cikin zukatanku na imani da munafunci. Allah ya san abin da yake cikin zukatan bayinsa babu abin da yake boyuwa a gare shi.